وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله أجارنا من النار ثم ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي a ci gaba da karatun littafin sayo muslim yau muna safiyar asabar 21 ga watan 11 watan zulqa'ada hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa na da shekara 1447 wadda ta dace da tara ga watan biyar watan mayu kalandar shi shekara dubu biyu da da ashirin shida, muna cikin kitabu talaf littafi na sha bakwai ko na sha takwas ko na sha tara ko na ashirin ko na ashirin da ɗaya a jerin ƙananan littattafai hamsin da uku ko hamsin da hudu ko hamsin da shida ko hamsin da bakwai hamsin da takwas ko sittin da uku a jerin ƙananan littattafai da suke cikin wannan littafi na sayo musulun saɓanin nusohinsa muna cikin babi na shida babul matsallakati salasan la na faƙata laha babi da yake bayanin cewa macen da saki tsakaninta da mijinta ya kai uku ba ta da haƙƙin ciyarwa ko mazauni a kansa karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na 44 a wannan babi 480, hadisin salama ɗan kuhai wanda shi ma ya same shi daga fatima binta kais yau insha Allah za mu tashi hadisi mai lamba 45 hadisin imamu sha'abi da fata Allah ya taimake mai samu dace إمام مسلم الله ya ji وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن زهيق رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قال وأن حديث شما سند ياتيك إذوا كان fatima yar kai Allah ya kara mata yadda ce ni ni zauji salasa mijina ya sake ni saki uku fa'arattu nafala sai na so in bar gidansa in koma inda zan samu nutsuwa in yi idda Ba fa'ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqal sai na zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam na ambata masa manufata sai ya ce in tafili ila baita bin amik ki ciro ki bar wannan gidan ki koma gidan dan baffanki amr bin ummi maktub amri dan ummi maktub a ataddi inda ki idda a wajen an gane wannan abin nan amr dan um maktum haka yazo anan zamu mu zo mu sake ganin wannan a ƙarshen wannan babin ko wannan littafin shi ma ya kawo shi amr dan ummi maktum ya wani mutum ne daga cikin bani fihir wadda ita ce ƙabilar su ita fatima yar kai amma alƙazi ya allah ya ji kansa ita abin da ya fi shuhura shine saɓanin wannan ya ce saboda shi wannan eh, dan ummatum ba su ɗaya da ita fatima ya rikanshi ba ita ita tana cikin bani muharib ne ɗan fihir shi kuma ina cikin bani amir bin lu'ai an gane to dai abin nan kenan da annabi ya ce ki je gidan dan baffanki wato irin kamar a hausa ne a ce ka ga mutum kawai ka ce da shi baba saboda girmama ko wani abu an gane amma shi wannan ibn ul umm maktub din malamai ko ruwayoyin sun zo daban-daban wani nan ya ce amsa dan ul-maktum umm can kuma an ce wani waje kuma an ce abdullahi dan ummi maktum to kuma wannan ita ce magana mafi inganci an gane shi ba amru dan maktun maktum bane abdullahi dan ummi maktum dan dan shi wannan ya tabbata barir ne ina da saukin gani baya gani sosai an gane shi abdullahi dan ummi maktum wallahu ala, to ma'allu shahid dai mace da aka sake ta sake uku to ba ta da haƙƙin ciyarwa akan mijin da ya sake ta wannan adadi haka nan ba da haƙƙin wurin zama sai dai in ya ga dama to babu ne ƙala wa haddasa muhammad bin amur bin jabala ƙala haddasa na abu ahmad ƙala haddasa na amur bin rusayi anabi ishaq ƙala abu ishaq ya ce kuntu ma al'asuwar bin yazid jalisan fil masjid al'azam na kasance ni da al’aswad ɗan yazid muna zaune a babban masallaci ina nufin masallacin kofa saboda shi abu isa'ad da al’aswad da imamu sha'abi duk mutanen kofa ne fahaddasa sha'uwa ma'anar sha'abi a tare da mu akwai a sha'abi fahaddasa sha'abi yiwu bi hadisi faɗi matabin takai imamu sha'abi sai bayar da wannan hadisi na fatima yar mijinta ya sake ta sake uku kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ta da haƙƙin ciyarwa ko mazauni a kansa an gane anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yaj'al laha sukna wala nafaqa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sanya mata wurin zama ba kuma bai sanya mata ciyarwa ba ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به sai shi alafon sai ɗaibi ƙasa haka a hannunsa ko rairayi sai watsa wa shi imamu sha'adi faƙala sai ce da shi waila kai canka su haddisa bi misli haza kana faɗa irin wannan magana ƙala umar umar ɗan alhattab ya ce lana turku kitab allahi wa sunnata nabiyina sallallahu alaihi wasallam da ƙaunin ra'a ba za mu bar littafin Allah da sunna annabin mu ba sallallahu alaihi wasallam saboda fadar mace dan ta ce annabi bai sanya bai sanya mata ainihin wajen zama ba bai sanya mata ciyarwa ba to mu ba za mu riko da wannan ba mu saba littafin Allah da sunnar annabi la nadri la'alla hafizat aw nasiyat ba mu sani ba tayi wata kiyaye abin da aka gaya mata ko ma ta manta la sukna wan nafaka da aka duk wanda ya saki matarsa ko saki gaban malala gashin tinkiyan ana yi to sai ya ba ta wurin zama sai ya ba ta abinci har ta gama idda ya faɗa ne da sarri a Allahu azza wa jalla ice allah mai buwaya da ɗaukaka ya ce لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة الطلاق الأولى لا تخرجوهن من بيوتهن يا كوما زاجد كوكا سكما تنكو كاركو فتر نسودا جدا جنسو لا كنا نسوكو سيسو فتسو بموكو دايكي ولا يخرجنا كما سوما كرزافن سكي isa su fita su bar gidan kukar ku fitar da su su kar su fita illa an yi a bi fahishatin mu bayyana sai dai in sun zo da alfasha bayyananniya za su kawo maka matsala a gida wannan sai ka ce ta bar maka gidanka an gane ku suna ta 65 suratu talak aya ta farko amma in ba haka ba to lallai za ka ba ta wurin zama ذاك بات كما ابن شهر كما إلا عمر بن الخطاب في كفى هجا لغنى دام هذا أصلا ما قال شيء ما يبين لي تاسو أنقاني قال وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن معاذ أنا أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد أنا عمار بن رزيق bi qissatihi wannan an kawo shi kwatankwacin wannan hadisin da wannan kissar eh, da wannan sanadin da kuma wannan kissar cewa suna zaune a masallacin kufa aka yi kaza kaza kaza kaza an gane قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي بكر بن ابي الجهم بن صخير العدوي قال سمعت فاطمه بنت قيس تقول ابو بكر دان ابي الجهم دان صخير العدوي yace naji Fatima yar kai tana cewa inna zawjaha talaqaha thalatha cewa mijinta ya sake ta saki uku falam yaj'al laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sukna wala nafaka sai ya zamanto manzo Allah su sallan bai sanya mata haƙƙin wurin zama da haƙƙin ciyarwa ba qalat fatimatu bint qais take qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah su sallam da ni idza halalti fa azinini in kin gama idda ki sanar da ni fa'azantuhu da na gama sai na sanar da shi in ji fatima فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد رضي الله عنهم sai mu'awiyar ɗan abin sufiyan da abu jam da usama ɗan zai suka nemi aurenta faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzala sun salami amma mu'awiyatu farajulun taribun la malalahu to shi dai mu'awiya mutum ne tare me ma'anan mutum ne tare sai manzo Allah ya fassara yace la mala lahu ba shi da ba da dukiya kamar ka ce ina zaman kashe wando an ga ba shi da aikin yi wa amma abu jahmin rajulun darrabun lin nisa shi ku abu jam ta sa matsala shi kuma ya suka dukan mata da abin da ta masa baya hakuri sai ya kama ta ya dake ta walakin usama ibn zayd sai manzo Allah ya ce sai dai ina baki shawara auri usama dan zayd fa qalat bi yadiha hakaza sai ta yaka dan usama usama kuma ko <laughs> oh, ga manya kuma a zuwa ce a dai auri usama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da ita fa'atullahi وطاعة رسوله خير لك ويمي طاعة الله وطاعة رسوله خير لك ai da'a ga Allah da kuma da'a ga manzansa shi ya fa alkhairi gare ki gare ki ta ko gare ka ko gare ni ko gare mu khairul laki annabi ya faɗa don inuna mahalli ne kudu amma ba tafsis ba an fahimta ba tafsis ba ne duk wanda yake son isami alkhairin duniya da lahira yi wa Allah da manzansa biyayya yi musu da'a kuma wanda yake so yi kasada ya yi asara a duniya da lahira ya saba wa Allah ya saba manzan Allah an fahimta to dakan nan ba tafsis ba ne cewa ba'atun wa ba'atun rasulihi khairun laki sai zama banda ni banda kai banda ke banda shi bada mahalli ne kawai ikon yi a yan sana so ta abin da aka zaba mata ke a'a yi wa Allah ɗa'a da manzansa shi ya fi alkhairi gare ki A akan ki ce ke abin da zuciyarki take so za ki? Za ki je ki dauri wanda za ku zo kuna neman abin da za ku ci za ki je ki auri wanda da kin masa laifi ya bi kama ki da duka an fahimta ga usamatu ba duka kuma za ki samu abin da za ki ci ko da dai ba na alfahari ba ko zuka za ka za ka za ka wannan bai fi ba sai ce lahi wa ba'atu rasulihi khairul laki an fahimta qalat fatimatu bintu qais tace tuhu. sai na aure shi faktabattu sai ne murna ne farin ciki da wannan aure kamar kai ne yau kamar ke ce yau iyayenki su ce auruwa ne sai kuma ko auruwanci. sai kuma ya yi wallahi kaza kaza kaza ke waye shiga waye fita waye je waye dawo kai wallahi kaza kaza kaza wai anewa namiji auren dole ne to je ka bai maka auren dole je ka ka auro wanda za ta aiki kara ta ce in wance ta haife ka da jini ka tsallaka kuma kana ji kana gani baka isa jama'a ba wanda ya taba saba iyayensa kuma sai ya tafi haka nan salin alimfa an fahimta yanzu iyaye ba su da alfarma da za a yi musu alfarma a kan abin da ake su ka kaf sun haƙura da abin da suke so kan abin da kake so kai iyayenka saboda kai sun haƙura da duk abin da suke so saboda kai yanzu kai ka kasa musu alfarmar abu ɗaya da kake so saboda abin da suke so an yi halacci ka kalla kaf rayuwarka iyayenka alfarma suke yi maka duk abin da ka nuna baka so ko suna so za su haƙura to yadda kaga sun ja sun yi ɗanyi tambe haka yanzu kai ba za ka so ko ba ka haƙura a cikin yi musu da'a akwai a cikin akwai da'a ga Allah ne da da'a ga manzo Allah wa ice ai wa iyaye da'a ne su ne suka ce musu da Don uba yana uba ya ce kai dana yi min da Don uwa tana uwa ta ce kai dana yi min da kun fahimci magana ne wane ne ya ayi musu da ne ba Allah da manzonsa suka ce musu da ba to kuma shikenan sai ka ki yi musu da'a kuma sai ka samu hairun laki ko hairun laka ai ba za a samu an fahimta ba wai zamanin da can bane a wannan zamanin ne wannan zamanin da muke ciki yaro yi karatu ga abin da yake so yi sai mahaifinsa ce shi kuma ga abin da yake so yi ina tafa ina tafa ina tafa har sai da ya digirin digirgir a layin da mahaifin yake so da ya gama ita to ba mana yi maka wanda kake so ita yi ita to dan Allah na so ni ma kai mun alfarma yi wanda nake so eh. ba yi masa wanda yake so ba yanzu haka dinsa ba ya kwanta ba to Allah ni ma yi mun alfar yanzu yana neman sahalewa ne yana neman sahalewa ne da Allah baba na yi maka wanda kake so har yanzu shekara aru shekara hudu digirin farko shekara uku biyu digiri na biyu shekara uku digiri na uku shekara na uku shekara tara ko ya yi haƙuri ya yi abin da mahaifinsa yake su to yanzu kuma ya dawo mai zero start ba kuma cewa yi to nima bari in yi a'a ina neman alfarma wannan zai kasa yin albarka na karka ɗauka sai an je wai zamanin da ta ake ka a har yanzu ana sa mutanen da suna da hankali ai rashin hankali ne ma mutum ya saba mahaifansu rashin hankali ne haka an rubuta kwantaragi nemo wawa za a biya ka in ka samu mai saba iyayensa da ka je ka rubuta sunansa ka cike da adireshinsa da kuma ya zaɗa shi kenan kai ka a biya ka kudin Allah ya sauƙaƙa قالوا حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجحم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أبو بكر بن أبي الجحم شيني وانشان دي بن سخير العدوي ده مكوشي أنغاني فوق yace naji Fatima yar kai tana cewa arsala ilayya zauji Abu Amr bin Hafs bin al-Mughirati Ayyash ibn Abi Rabi'ata bi talaqi mijina Abu Amr dan Hafs dan al-Mughira sunansa kenan ya turo min Ayyash dan Abi Rabi'a da takaddar sakina ko sakon sakina wa sallama ahu bi khamsati as'i tamrin sannan ya aiko shi da sa'i biyar na dabino wa hamsati afi'in sha'ir da sa'i biyar na sha'ir faƙultu mali na faƙatun illa haza ta ce to kuma don an sake ni sai a ciyar da ni wulaƙantaccen abinci wannan ne abin da za a bani wala a tadda fi ba zan yi idda a gidanku ba a dinga cin irin abin da kuke ci qala la ita a faufau qalat fashadattu alayya thiyabi tace sai na dauka na nasa wa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi sai na zo manzo Allah sallam na labarta masa labarin fa qala sai manzo yace kam tallaqaki saki nawa ya miki qultu salasa na uku ne wannan qala sadaka. sai ce ai ayyash dan abi rabi'ata yayi gaskiya da yace baki da wurin zama akan su baki da abinci laisa laki nafaka ba ki da nauyin ciyarwa a kansu to wanda ku ba shi da nauyin ciyarwa a kanka to kenan ba shi da nauyin ka ba shi wurin zama an fahimta i'taddi fi bait ibn ammi ibn ummi maktub ki je ki iddarki a gidan dan baffanki ibn ummi maktub fa’in barirul bafar shi ina da sauƙin gani tulki sau bake inda hu za ki iya cire tufafinki na sama a gaban a gidansa fa’izan ƙwazar ƙiddatuki fa’azini ne in iddarki kuma ta ƙare tuki sanar da ni ƙalat fatima bin tukai ta ce faha zaba ne hutsabun minhum wa abul sai masu nema suka fito daga cikinsa akwai ma'awiya da abul jaham faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna ma'awiyata taribun shi ma'awiya tarib ne khafiful hali ina da saukin hali ma'ana ba shi da abin hannu wa abul jami minhu shiddatun ala nisa shi kuma abul ina da tsanani akan mata aw yadribu nisa ko ina dukan mata aw nahwa hadha ko magana wa ke wannan layi walakin alaiki bi usama ta bin zai annabi ce sai dai ina umarta ki da kyawar usama dan zai an gane ko kaga wannan hadisi yana gaya mana aka zo aka tambaye ka za yi aure aka ce da Allah wane ne zo neman auren wanci ko da Allah ya halinsa iki to garka sai to kan hana aure in kai ka kai munafunci yanzu abin da ka sani shi za ka faɗa na gaskiya an fahimta kuma ba yi da mutum ba ne eh, a wallahi wannan ai da kuka gan shi ɗan magaru ne ina shaye-shaye ina biye-biyen mata ina kaza ina kaza sai ku faɗa sai ka faɗa karka damu ba munafunci ba ne wannan ba giba ba cikin babin giba a haka giba ce amma ba giba ba ce sai ka faɗi haƙiƙanin halinsa karka ɓoye kuma karka yi ƙari in ba haka mutu ka yi ha'inci ka ci amana a'a kai ne aka zo tambayar da Allah wance yar makarantar kannan ko yar makarantar kunnan ko yar unguwar kunnan ko makociyar kunnan Da Allah wani ike son zai aure ta ya halinta ike karkace a mutu ne kirki ce alhali ba ta kirki ba ce a rana sai ta tsaya da samari dozin ko ita zai ya rufe kofar gidansu kuma duk ka sani karka yi munafinci ka faɗa ka fada halinta wanda ka sani na gaskiya idan ka ɓoye to ka yi ha'inci an gane قال قالوا حدثني إسحاق بن قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني أبو بكر بن أبي الجام قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس وأنا حديث أبو بكر بن أبي الجام yace mun shiga ni da Abu Salama dan Abdulrahman wajen wurin Fatima فسألناها سيمك تنبيتا فقالت تتتي كنت عند أبي عمرو بن حفص بن المغيرة ناكسا تئنا أورا أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فخرج في قضوة نجران سيف توجنياك النجران وساق الحديث بنحو حديث ابن مهدي سيكورو حديث دكوتنكوشن حديث ابن مهدي mun wuce tambaye ko Wazada ya yi ƙari ita fatima ‘yar kai ta ce fata sai na auri wanda manza Allah iban shawarar in aura shine usamatu dan zaid fasharrafani Allah bibni zaidin wa karramani Allah bibni zaidin sai Allah ya girmama ni da ibn zaid ya karrama ni da ibn zaid to nan ya zo ibn zaid ibn zaid to a wasu ruwayoyi ya zo da bambanci a wasu ruwayoyi ya zo fasharrafa lillahu bi ibn zaidin wa karramani bi abi zaidin shi usama shi ne dan zaid ko to kuma yana da da sunansa zaidu kaga ya zama abu zaid ko to sai ta ce karramani Allah bibni zaidin wa sharrafani Allah bibni zaidin wa karramani bi abi zaidin a wata riwaya fa sharrafani Allah bi abi zaidin wa karramani bi abi zaidin da abi gaba daya a wata riwaya fa sharrafani Allah bibni zaidin wa karramani bi abi zaidin an gane ku to sai suka ce menene wannan magana ne ruwaye guda hudu kenan bibin zaid bibin zaid bi abi zaid bi abi zaid bi abi zaid bibin zaid bibin zaid bi abi zaid ruwaya hudu kenan to wai iya zamu taujihin waɗannan abin su ce eh inda suke ibn ibn tana nufin Allah ya karrama ta da ɗan zai shine usama kuma ya karrama ta da ɗan zai a karo na biyu shine tana nufin ɗan da ta haifa wanda jika ne ga shi da kuma jika ai a hukuncin da yake a wajen kakan shi an fahimta kamar wannan ruwayar ke Allah ya karrama ni da ibn zai shi mijin nata da kuma ibn zai ɗanta jikan sarkinta an fahimta tunda shi ma ya zama wani mutum mai daraja bi abi zaidin wa ibn zaidin wannan a waje yake a bayyane ke kenan ko abu zaid shine usama dan ina da da sunansa zaid sannan kuma shi shine ibn zaid to karrabani bi ibn zaidin shi usama kenan wa abi zaidin ɗansa saboda ne masa alkunya da abu zaid karramanin lahu bi abi zaidin wa abi zaidin Allah ya karrama ni da baban zaid kuma wanda ake wa laƙabi da abu zaid an fahimta yanzu mun yi tauje taujiyar ruwayoyin kenan gaba an gane to wai ma'anan wannan wai ana so a nuna maka shi ita wannan sana'a da ka ganta tsabar amana ce zalla a cikinta an bayanta ko to sai ka samu wani gauɗe dukan shahu sai zo yana cewa ai ai maganganun ai waɗansu ai kaza kaza kaza a'a to dama doɗaɗɗe ina fahimta magana annabi ne an fahimta doɗaɗɗe ya zai fahimci magana ne annabi yana magana yana magana ne da masu hankali wanda son zuciya wani abin da ya shiga ya zai fahimta ba zai fahimta ba tare da cewa duk gwarancin mutum ya tsaye saurara kuma sai ya fahimta to shi ganin sai to ai matsalar ce wai wani yayi tambaya wai dan dan kala kato ne wai dan abin wai sai ce to wai al in kun ce hadisi kamar qur'ani yake to ya aka yi ai qur'an Allah ya ce la yatihi al-batil kun kun ce qur'ani wahayi ne to ai Allah ce la ya al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi. Allah yace barna ba ta zuwa wahayin Qur'ani ko wahayi ta gaba ko ta baya to kun ce wannan hadisin shi ma wahayi ne alhali a cikinsa akwai mai rauni akwai na ƙarya akwai kaza kaza kaza da Allah bai kama kansa ba ah, yayin da aka gano wannan na ƙarya ne wannan kan barna ta zo masa to an tsare shi ko ba tsare shi ba da akwai tunani ba zai don wannan hujja ce a kansa ba hujja gare shi alamar da aka yi ƙaryar Allah ya yi a takin ƙaryar saboda ya ba da tsaro sai aka ce wannan ƙarya ake magana da ta ƙarya za ta jingini zuwa ga wanda aka jingina zuwa gare shi a to dan muka ce hadisi mawdu'i shin muna nufin maganar ta annabi ce ƙarya ko kuwa kaga aka yaka ga ban annabi to ai kun ce hadisin ma akwai mawdu'i yi mana da akwai to kai a tunaninka shi kansa qur'anin ba ya tantance na tantance shi ba in irin wannan attempting a shigar da wani abu a cikinsa ko kana nufin bayi ba kwanakin baya mu ji zakir naik yana sha hatara da wani ƙura'ani ba da amerika suka buga ba ayoyin suka cire ba jama'a a'a harafi ne guda ɗaya za a cire kuma ma'ana ta canza in ba masanin ƙwar'ani kake ba na yankan shakku ba za ka gane ba an cire ba ya fito ina ta gargaɗi cewa an fito ƙwar'anin ya fito a yi hattara a yi hattara kana nufin shi ƙwar'ani ba a tentu to in ba ka sani ba tun da aka fara saukar da ƙwar'ani zuwa yau ana nana ƙoƙarin sai an canza shi abinda Allah ya bashi kariyar ita ce duk inda aka yi ani ba zai tasiri ba sai an gani an fahimta amma inda ƙura'ani yake da gangaraye haka hadisa da suke da gangaraye kowadda da suka sa hadisa da bisa ko wasali ka canza sun san ka canza za su yi maka maka ce wannan wasalin ba haka yake ba to da haka hadisan annabi wahayi ne da Allah yi masa kuma ya ba su tsaro ya ba su kariya irin wannan da ya baiwa alkur'ani an fahimta sai ka ce kamar ya irin wannan da ya baiwa alkur'ani sai a ce da kai duk wani abu da bai inganta zuwa ga annabi ba sai da Allah ito na asiri shi kuma wani abu su da kansu waɗanda suka yi su suke cewa sun yi ƙarya zamanin khalifa mahadi ba ya yi yanka ya yi laye da wani zindiki ba ran sallah aka zo bayan ya yi hudba ya gama sai ce to kowa ije ya yi laye yau ne zan yi laye da wannan ɗan iskar a filin idi yanka shi kama shi aka yi ina yau annabi ƙarya ya ce to ai koyo kasuwa ta tashi ɗan koliya ci riba ya ce ya ƙirƙiri hadisai guda saba'in ina halatta haram a cikinsu yana haramta halal an fitar da su ko ba fitar da su ba an fitar da su Allah ya bai wa hadisan annabi kariya jama'a saboda ba za ka iya addini da ƙur'ani ba zalla wallahi billahi tallahi dole sai ka hada da hadisan annabi ba yadda za ka kai wa Allah bauta da ƙur'ani kawai ba za ka iya ba zai yiwu ba ne ba zai yiwu ba ne kuro idan inda haka Allah sai sako ƙur'anin kurin babu ɗan sako ko da sai sako shi nan kawai kawai zai duba ya bi da kansa me amfanin ɗan saƙon da ya kawai don yau mutane bayanin sa mutane yan wanku ke zama su zauna su tsara dokoki su yi kaza kaza sai a ce an yi musu mai fassara idan constitution na kasar ku da mutane yan wanka suka tsaya suka yi suna bukatar sai kana bukatar sai an maka fassara shi to me kake cewa kuma game da maganar Allah subhanahu ta'ala an fahimta to saboda haka zance ne kuro ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba Allah ya gadar da mu ya dora mu akan dai to sai mu kwana nan goban Allah kai mu sai mu karasa wannan babu insha Allah abin da muka faɗa kuma ya zama daidai Allah ya ba mu lada to kuma goban ne bayan an tashi karatu kuma za a miƙa ko insha Allah eh, gobe jirgin zuri zai tashi da izinin Allah to muna roƙon Allah Allah ya kai mu lafiya abinda muka je Allah ya bamu nasara Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim wa an'im ala nabina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله